da sauran Rina 1 episode 7 a episode 6 mun tsaya a daidai inda kubra ta gallawa sau da harara ta ce wato ke ga isasshiya kin ga gurin zama kin miƙe kafa har da ɗauko ta ke kawo gidan nan ko ta ce wallahi hajiya ba ni na ɗauko ta ba shi alhajin ne ya shigo da ita a daji tana neman taimako ina zaton wahalar da ta sha a yayin haihuwa ya sa ta samu matsalar ladurar nan ta mantuwa don a halin yanzu ga ta dai lafiya kalau babu abin da take iya tunawa na rayuwarta mun kai ta asibiti likita ya ce bai ga komai a tare da ita ba nan da wani ɗan lokaci za ta nuna in Allah ya sa ta nuna ɗin za mu mai da ita garinsu hajiya safiya ta ce ke da Allah rufe mana baki da ke da mijinki ba abin da kuka iya sai daɗin baki ke ce kika ba shi damar ya ajiye ta a gidan nan da shegen iyayi irin naki wai ke mai taimako da tausayi Allah ya sa ya aure ta muga ta tsiya sauda ta sun kuyar da kanta tana sharar kwalla domin ta saba duk abin da suka zo gidan nan ba sa fita sai sun sa ta kuka umma ta ce kai wannan yarinyar da kukan munafunci kiki. wai da an yi magana sai ta kama kuka don a ce wani abu aka yi mata kubura ta ce to ta yi kukan mana iyaka sai ta kai karar mu ga mijinta to me ya isa ya yi mana shi ɗin banza shi ɗin kofi me bashir ya isa dukiya ce dai yake takama da ita ta mahaifin ce don ba da gumin ya nema ba garin mugun asiri na uwarsa sai da ta asirce babanmu ya kwashe rabin dukiyarsa ya ce ya ba shi kyauta in aka bi salsala ba dukiyar halak bashir yake ci ba dukiyar ce muna da haƙƙi a cikinta duk hidimar da yake mana dukiyar mu ce muke ci shi yasa ko godiya ban damu in yi masa ba ballantana wata matarsa kuma dole Bashir ya yi aure ya haihu Kamar sa ba zai dinga zama da mace juya ba a nan ne sau da ta yi karfin hali ta ce ai dama ba ni na hana shi aure ba ni da kaina nake roƙon ya taimaka ya yi auren nan sai a yi yunwa halin kowa ya fito hajiya kubura ta ce to zage mu mana ki huta sauda ai dama so kike ki samu damar da zaki zage mu tunda bashir ya ɗaure miki gindi sai abin da kika ce ke da iyayenki ita kanta ya babbar da ta ɗaure miki gindi da na sani take a yanzu suka ƙare mata tsiyatas ba zagi da gori da cin mutunci da ba za su yi mata ba suka ce kuma in dai bashir bai yi aure ba a wannan karan ba su ba shi ya zama sallamamme mijinta ce suka yi tafiyar su suka bar ta tana kuka yeshuwa tana ɗaki tana jin su tana mamakin abin da matar arziki irin hajiya su da za ta yi wa wani har a biyo ta har gida a yi mata cin mutunci irin wannan ta fito a sanyaye ta tsuguna a gabanta ta ce hajiya na yi zaton masu rayuwa irin taku babu wani abu wanda zai sa su zubar da hawayensu a dalilin jin daɗin duniya da Allah ya hore muku ashe kina da matsala ta ci gaba da kuka ta ce Yeshua kin taɓa ganin mutumin da ba shi da matsala ina da gagarumar matsala Yeshua wadda take hana ni sukuni take ɗauke min jin daɗi da walwala Dangin mijina ba sa ƙaunata don ba na haihuwa. Mijina yana matukar so na ni ina son sa. Na yi na yi auren yadda suke so, ya ƙi amincewa ya ce in dai ba ni ba sai dai kar ya haihu. baya sha'awar ɗansa ya fito daga jikin kowace mace sai ni. Ni ya fi amincewa da tarbiyyata don haka ne zan fi tarbiyyantar masa da 'ya'ya. Na nuna masa wannan tunanin da ya tafi akai ba daidai ba ne. bai dace in ga fifita ni da sauran mata ba zai samu matan da suka fi ni komai a rayuwa ya ce in bar zancen kawai ya haƙura da haihuwar a gaba in yana da ra'ayin aure a gaba zai yi tunda shi ya san ba ni na hana shi aure ba amma ba wai don yana burin ya haihu a sanadiyar aurensa ba wallahi ya shuwa nayi nayi nayi ya amince ya yi aure yaƙi yan uwansa kuma sun kasa gane haka kullum gani suke ni na hana shi nuna musun da yake yana suna da yawa shi yake ɓata musu rai akwai wata rana da ya je gidan matar babansa hajiya halima take ce da shi kai dai baka da kishin kanka mai kuɗi kamar ka amma kana zaune da mace guda ɗaya abin bakin ciki matar juya ba ta haihuwa ta shanye ka ka zamo sallaman me sai abin da suka ce maka ita da uwarta ka yi wa kanka faɗa ka yi aure ko ka samu magaji ya ce da ita hajiya babba in dai akan in samu haihuwa ne to lallai ba zan yi aure ba ni fa ina zaune lafiya da matata ba na son in ɗauko wa kaina matar da za ta zame min fitina a cikin gida hajiya babba tarsa abin da za ta gaya masa ya amince da ita kawai sai ta ƙara sawa a ranta kawai sai ta ƙara a ransa cewa mugun asirin da muka yi masa ne ke bibiyarsa ya zama baya sha'awar kowace mace a rayuwarsa sai ne don haka suka ƙara tsanata ita da 'ya'yanta da jikokinta da bashir ya dawo gida yake gaya min yadda suka yi da ita hajiyar yana dariya yana cewa na rasa dalilin da ya sa su hajiya suka kwalla faransa a kan in haihu idan fa na haihu duk wanda zai so min ɗan bayan ni ne to mai zai sa ni ban ɗaga hankali na ba sai su sai na ce alhaji gaskiyar magana idan har ba ka yi auren nan ba sai dai in haƙura in bar gidan nan ka kasa gane inda 'yan uwanka suka sa a gaba ni suka tsana suke takurawa na gaji da jin haka sai ya ce min ki ce kawai kin gaji da zama da ni don bana haihuwa gabana ya faɗi sosai na ce haba alhaji yaya za ka ce haka ya ce don me ba zan faɗa ba ai gaskiya ce na san ba za ta yi miki daɗi ba ba abin mamaki ba ne don kin nuna min damuwar damuwarki a bisa faɗa miki gaskiyar da na yi duk lokacin da za a gaya wa mutum gaskiya ka runtsa idonka kawai ba za ka ji daɗin yanayin yadda zai karɓe ta a zuciyarsa ba wani fuskarsa ce za ta baka labarin ɓacin ran da zuciyar tasa ta yi yayin da ka gaya masa gaskiyar tun da fuskarsa kaɗai kake iya gani ba ka iya ganin zuciyarsa babu wanda ya san abin da ke cikin zuciyarsa don Allah ki yi haƙuri da. na san dole ki buƙaci haihuwa kowace mace tana son ta ga ɗanta ni ma ina son haihuwa kamar yadda na sha gaya miki Damuwar ki ce ba na so don na san ni ma tawa ki ke gujewa shi yasa ba kya nuna min to amma na san yau da gobe sai Allah mun shekara shida da aure baki haihu ba ta iya kasancewa matsalar haihuwar daga gare ni ne baki laifi ba don kin nuna min gajiyawarki kin yi haƙuri kin yi juriya na kama kuka na ce wallahi yallaɓai baka kyauta min ba da kake gaya min wannan maganar yaya kake so in yi da zuciyata ba haka ba ne ka yi haƙuri ina neman maka har zaman lafiya ne da 'yan uwanka ya yi murmushi ya tashi ya fita har ya dawo ina cikin damuwa na rasa yadda zan yi da zuciyata ga bakin cikin da dangin bashir ke kunsa min ga taurin kan da ya yi a kan ƙin yin aure ina matuƙar son mijina ina kishinsa ba yadda zan yi ce ta sa nake son ya yi auren da ya dawo ya iske ni ina cikin matsananciyar damuwa yake ce min duk abubuwan da ya gaya min ba da gaske yake ba ya san shi ne abin da zai gaya min in saurara masa da maganar auren akan dole kuwa na haƙura na ƙyale shi yayin da su kuma kullum suke ci gaba da matsa min lamba a kansa yaya zan yi da raina Dole in bar musu gidan ɗan uwansu don in tsira da mutuncin kaina. Na gaji da wulaƙancin da 'yan uwan Alhaji ke min. Ba don dukiya nake zama da Bashir ba, don soyayya da ƙauna ne. Na gaskiya idan na fita duk matar da suka ga dama su aura masa. Biyashuwa ta ce ki ci gaba da haƙurin da kike, wata rana za ki galaba a kansu, da sannu za su gaji su daina. Ke da suke wulaƙantawa ke ce za ki taimake su wata rana. Kada ki rabu da mijinki a kansu. idan kin yi haka murna za su yi sun ci riba da ke kenan sun fi ki bakin cikin zaman da kike cikin gidan nan yadda kullum suke karar da dukiyarsu suna asarar imaninsu haka suke tsammanin kina yi ta wannan hanyar suke zaton kin mallake mijinki ba su san cewa ladabinki da biyayyarki da amanarki shi ya mallaki mijinki kike juya shi ba ba tare da shi kansa ya san kina juya shi ba wannan ita ce hanya sahihiya wadda ake mallakar miji da ita da Allah zai sa sauran mata su fahimta su daina asarar imaninsu da dukiyarsu suna kaiwa boka yana musu karya yana su yana dora su a hanyar shaidan su ne ke nisanta su da hanyar Allah dama an ce gwargwadon yadda mutum yake kusantar hanyar shaidan gwargwadon yadda yake nisanta da hanyar Allah wannan haka yake ba zai sauya ba ki yi haƙuri ki ci gaba da tallafar mijinki kina lallashin shi ki gode wa Allah da ya miki baiwar namiji salihi na gari wanda yake son ki da gaskiya ki daina masa damuwa a zuciyarki duk abin da za su faɗa su faɗa wata rana sai labari jikin sau da ya yi sanyi tabbas ta san ba gaskiyar da tafi wannan ta kwana a ranar ba ta da kusari. da gari ya waye alhaji bashir ya yi musu sallama ya tafi kaduna zai yi kwana biyu hajiya sauda tana matukar jin daɗin zama da yeshua ba ta taɓa sawa a ranta komai game da ita ba suna zaune da hantsi kamar yadda suka saba suna karatu wata babbar aminiyar sauda ta zo mai suna amina da mahaifiyar sau da mahaifiyar amina ubansu ɗaya tun suna ƙanana su ya haɗu sosai har yau sauda bata da aminiyar da ta wuce amina Cikin murna ta amshe ta suka gaisa da Yeshua ta tashi ta shiga kicin. Ta haɗa kayan wanke-wanke duk girman gidan Alhaji Bashir babu 'yar aiki mace ko guda ɗaya. Gaba ɗaya ma'aikatan gidan maza ne da yake ba sa rabuwa da baƙi ana yin girki mai yawa a kowane lokaci. A kowane lokaci tukunyar gidan ba a sauke ta, duk wanda ya zo sai ya ci abinci ya ture, ko ba lokacin cin abincinsu ba ne, saboda tsabar iya tattali da karrama baƙo. amma duk da haka Sauda ke yin aikinta ita kaɗai sai dai mazan su yi mata wanke-wanke da taya aikin irin yara maza ƙanana da ba su balaga ba. Ba ta sha'awar mai aikin sai dai mijinta ya yi ƙoƙarin ba ta lokaci ta huta ta sabida ta wahalar da kanta. Takan ce mai neman lada take. Zuwan Yeshuwa ya sa ta samu sauƙin aiki suke yi tare duk da cewa ɗanyar haihuwa ce gare ta Yeshuwa. Suka shige cikin ɗakin Sauda. Yeshuwa ta kawo wa Amina soyayyen naman katsa da dankali da aka soya shi da kwai da lemon abarba. Amina ta ce ba abin da zan iya ci yanzu na gama breakfast na fito. Shin in tambaye ki a ina kika samu wannan kyakkyawar matar kika ajiye ta a gidanki har ta samu muƙamin da ta sa kayan sawarki ta yi ado haka wace ce ita da wanne matsayin ta zauna a gidan nan. Sau da ta mimmiƙe a kan gado tana hamma ta ce. Bacci nake ji Mina, jiya Yallaɓai bai bar ni na rintsa ba, yadda kika san jiya aka kawo masa ni. Amina ta galla mata harara ta ja tsaki ta ce, Ba wannan na tambaye ki ba, wace wannan matar da kike kira Yashuwa? Ta labarta mata yadda suka samu Yashuwa, Amina ta ce, Wai don Allah sau da yaushe za ki yi wayo ne, kamar wannan kyakkyawan macen za ki ajiye a gidanki, kwalliyar da ta yi ban ga kin yi irinta ba yau. Haka basir yake ganin ta a gidan nan.